العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما ريدم كتابة فتيجة بام ذكرتم نتاريه منظم الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن مكيات جمونا لتابنا الرحيق المكتور بحث في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم وأن فضيلة الشيخ سفي الرحمن المباركوري يربط رحمه الله تعالى فيوضى متأكد رسينه ومن من تابع muna bayani ne dangane da tushen larabawa kabilun larabawa da ɓangarorinsu daban-daban ainihin kabilan da manzon Allah annabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fito daga cikinsu wanda a can baya idan ba kumanta manta ba mun karanta al'arabul ba'ida su ne tsofin larabawa na can-can a yanzu babu burburinsu sannan akwai al'arabul ariba waɗannan ana ganin waɗanda suka rage a cikinsu ba su da yawa a yanzu a duniya sai al'arabul musa'riba su ne larabawan da suka zo daga baya su ne suka fi yawa a duniya kuma daga wannan ɓangare ne manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana a lamba ta hudu muna bayani dangane da yadda annabi Ibrahim alaihi salam ya kai iyalansa inda ake kira Bakka Makka a yanzu kenan ya ajiye matarsa da ɗansa annabi Ismail kuma har Allah ta'ala ya kaddara waɗansu larabawan Yemen suka ji sha'awan zama a wajen saboda Allah ta'ala ya bayyana da rijiyar zanzam a wajen an samu ruwa a da babu ruwa a wajen shi sa tun mutanen wajen suka wafe. amma a dalilin na hajar da lanta annabi Ismail alaihi salam Allah tabaraka wa ta'ala ya sa wajen ya farfalo kuma dama Allah ya yi haka ne saboda yin tafiya ta yi tafiya to annabin ƙarke manzon Allah na ƙarke zai bayyana daga zuriyar mun ga yadda annabi Ibrahim alaihi salam ya tabo gurmaya da yadda Allah ta'ala ya jarabe shi yace wato ya bashi umarni kamar yadda ya gani a cikin mafarki ya zo ya yanka ɗansa kuma ya zo ya faɗa masa dan da ba ku tare a waje guda ya zo ya bayyana ma ɗan ɗan ya ce babu damuwa ne malamai suke cewa da Allah ta'ala ya bar annabi Ibrahim ya yanka ɗansa annabi Ismail. To da duk lahiyar da aka yi da kowace irin dabba ba za ta karɓu ba sai dai mutum ya zaɓi ɗaya daga cikin ‘ya'yansa ya yanka musamman wanda ya ƙoshi. Tun da lai yana lallaha wala dima'uha walakin yana luhu takwa minkum. dama aka duba sai a samu kosashe eh wanda ya koshi to shi ne za a yanka to amma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya canza al'amarin tun wancan lokaci wa fadaila ko min zikrin azim kuma mun ga yadda shaidan yi ta zuwa kamar yadda muka yi bayani annabi Ibrahim yana jifansa wasu suka ce ɗaya annabi Ibrahim ne ya jefe shi daya annabi Isma'il ne ya jefi shaidan dayan kuma ita nana hajar ita ta jefi ya sa ka samu jifan shaidan a wurare guda uku wallahu alam eh, amma dai wannan gaba za a ci gaba da yin mana bayani yadda annabi Ismail ya samu zama diris a birnin Makka kuma ja a Ibrahimu alaihi salam ba da zalik sannan annabi Ibrahim ya zo bayan haka falaqiya Ismaila da ya kawo ziyara birnin makka sai ya haɗu da ɗansa annabi isma'il wa huwa yabri naflan lahu yana fere ainihin maki ko kifiya irin kifiyan da babu ƙarfe kifiya da babu ƙarfe ne maki wanda ba sa ƙarfe ba wanda ake sa shi mai tsini shi ake kiransa annablo ya same shi ta haka dauhatin a ƙarƙashin wata bishiya Kwariban min zamzama dab da ainihin rijiyar zanzam. ko gari ya riga ya zamo gari haka falamma ra'ahu lokacin da ya ganki kama ilaihi? saboda haka sai ɗan annabi Ismail sai ya take zuwa ga mahaifinsa to akwai kama ilaihi kama alaihi kama lahu gwazon malaman tauhidi suna bayani akan waɗannan lafuzza guda uku eh dalilin da ya sa wani lokaci muke cewa tsayuwa a mu wanda suke tsayuwa su zauna saboda akwai sabanin malamai dangane da tsayawa a bayan babban mutum idan yan boko ko yan zamani sun zo suna murzawa ba ruwansu to mu ba mu cika son haka ba saboda akwai sabani akwai hadisan da suka yi zargi dangane da haka akwai kuma wanda ana ganin babu mazala saboda lokacin da za yi sulhul maza mazala sallallahu alaihi wa sallama yana hudaybiya kun san quraishawan makka sun hana annabi shiga birnin makka yi umran da ya gani cikin mafarki shi yasa ya tsaya a hudaybiya kuma taguwarsa ma take karasawa ko an kora ta sai ta yi kwana ta dawo ta kwanta har suna cewa taguwan ai ta kasa ta noke ya ce ba nokewa ta yi ba ya ce habasa ha habisul fili abinda ya tare ainihin fil abinda ya tare giwaye ga barin kaiwan farmaki a birnin makaki ya tare ta mala'iku kenan saboda ita ba ta tafiya haka mai laha mamura to da aka zo za a tattauna da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da abin da ya fi buludu sulhi sune alqaluma ko kuma ka'idoji na sulhu to kafirai suna aiko wakilansu daban-daban an samu mugira bin shuba ya tsaya a bayan annabi da makami a hannunsa yasa kowa ya zo sai gaban sai fashi eh, kowa ya zo sai gaban ya faɗi saboda kace za ka yi parent to za a fille kanka to amma mu yan agajin da suke tsayawa bayan mu ko sanda babu a hannunsu balle bindiga ko akwai fanda? to yanzu wani kawo farmaki ya za ku yi eh <laughs> misali kenan to almuhim abinda dai nake so na ambata anan shine ɗa ya tashi ma ubansa saboda al'adansu na Laraba da ya tashi sai suka rungumi juna saboda su suna da wannan al'ada eh, da ya tashi ya ga mahaifinsa sai ya tashi ya rungume shi sai sa wasu malamai suke ganin kana zaune mahaifinka zai wuce to kai ka tashi saboda girmama saboda da ba domin ubanka ba da baka zo duniya ba to akwai girmama ta musamman ko ba komai a ya naga ka take a baba domin ka wuce ne zai ta so shi kenan Allah ya sanya maka albarka kaga sai ya wuce kai kuma sai ka zauna to wannan ba matsala bane balle a ce har ku rungumi juna saboda kun kwana biyu ba ku hadu ba eh to ko ku yi musafaha da juna don kun kwana biyu ba ku hadu ba amma mu kullun izala abin da kuke faɗi shine babu durkuso eh ana haɗuwa uba da ɗa assalamu alaikum wa rahmatullah ma kai ɗaban da karambani idan uba ya miko maka hannu to mika masa in bai miko maka hannu ba shi kenan shi bai fahimci haka ba amma dai duk waɗanda suka yi sallama suka yi musafaha kafin su rabu hadisi ya tabbatar da cewa Allah ya gafarta musu gaba daya to amma kuma musulunci bai yarda da rashin kunya ko rashin da'a ba ina fatan gani na'am annabi Ismail ya taki ya miƙe fasana a kama yasna ulwalidu bilwaladi walwaladu bilwalid saboda haka sai suka yi kamar yadda ɗa yake yi maɗansa ko uba yake yi maɗansa kamar yadda wato ɗa yake yi ma'ubansa wa kana liqa'uhuma ba'da fatratin tawila haduwanku bayan wani zamani ne mai tsawo min zaman na ainihin zamani bi ma'ana kun kwana biyu ba su haɗu ba zamanin idan yaro ya riga ya girma shi kenan wannan ba sai an haɗu ba iyaye mata su suka fi damuwa amma inda kana da ɗaya girma ya yi wayo ya mallaki hankalinsa yana wajen aikinsa to ai ba ruwanka da cewa wai sai kun haɗu sai dai shi ya san nauyin da yake kansa musamman ma a yanzu ba akwai transfer ba sai eh, akwai transfer babanka yana zaune ya ringa jin alaƙa in ma wani abu za ka saya ka ba da wani ɗan aiki a tsakani ai haka ne ko da ƙauye yake a koya masa ga yadda alata yake shiga ga yadda za a je a fitar da kuɗi a ya ni ya zo ka zauna shekara guda ma karka zo amma ka aiko da abin da ya kamata ka aiko musamman saboda yanayin yanzu tafiye-tafiye wato akwai hazari iri daban-daban a ciki kallama ya tsiru fi hal'abul kabir al'awahul akoko alawalade irin wannan zamani da suka daɗe ba su haɗu ba sai ta yana da wahala a samu tsoho tukub wanda yake ya yi rauni mai tsananin tausayi bisa ɗansa a ce su kai wannan lokaci ba su haɗu ba walwaladul barus salihun rashidu ana bebe ko kuma ɗan da yake mai tsananin biyayya mutumin kirki a ce ya kai wannan lokaci bai haɗu da mahaifinsa ba yana da wahala wannan ya kawo mana tsarin zance ne fi hadhihi marra a wannan lokaci ne da annabi Ibrahim ya zo ya samu ɗansa annabi Isma'il bana Ka'aba suka gina ɗakin Ka'aba da kowa yakan je ya wuce ma bai san ina ne ɗakin Ka'aba ba amma sai dai ɗakin kaba a waccan lokaci wani ɗan tudu ne ruwa yakan zo gefe da gefensa saboda ya rushe gaba ɗaya ba a ganin alaman zahiri da lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni ma annabi Ibrahim ya ce samu ɗansa su je su gina ɗakin kaba wannan umarni ne daga Allah kamar yadda ya zo cikin Qur'ani saboda haka yana zuwa wajen mala'ika ya nuna masa ga alaman wajen tone yana tonewa ko sai da ya samu condition saboda haka a kansa ya dora a kan foundation din ya dora wa rafa'a kuma suka ɗaga ginshikin ɗakin ƙaba kuma akwai dutsen da annabi ibrahim yake takawa saboda allah ya gwada tsananin ikonsa wannan dutsen da yake takawa sai da ya alaman kafarsa. ka zai yanzu ka je ka ɗauko dutse ko to miliyan ka taka kafanka ba zai fito ba eh? ko kai waliyin alamari ne kuwa wai ne ko almari ne kan sunan gari eh amma yana jin barbanci ne ku ya za garin yake da wahalar bala ka dauki dubi ka taka shi ko sau miliyan ka taka kafan ka ba zai bayyana amma da yake Allah ta'ala zai gwada aya ma waɗanda za su zo a baya sosai ga kafan annabi Ibrahim ya bayyana wanda yanzu aka in ka je ka samu a makamu Ibrahim ga dutsen nan kuma ka leka ka gani sai dai su rufe da ainihin um, to ina jin ko da silba ne aka rufe eh, domin saboda mutanen da wai saboda neman albarka in suka je sai su kwararar ruwa a kai sai su kare ta shi ruwan albarka da shi yasa sai aka sa wani abu ka rufe shi gaba daya eh. su kuma saboda tsaban taɓa ki sai da ya fi kirin ai kaman alhajarul aswad ne wanda yake manne a jikin ɗakin kaba alhajarul aswad da yake manne jikin ɗakin kaba da ba. dutsen da annabi ibrahim yake hawa da ba. da yana kusa da ɗakin kaba zamanin sayyidina umar yace yana matsawa mutane wajen dawafi a dawo da ke gefe to yanzu ma yana matsawa mutane ganci cika amma dai inda umar dan khattab ya barke a nan aka barke to Allah tabaraka wa ta'ala ya gwada ayoyi da yawa kuma bayan sun gama ginin ɗakin kaba sun yi addu'o'i sai Allah ta'ala ya ce wa azim fil nasi bil hadi ya tu karijala wa ala kulli ya tina min kulli fajin amik shine wa azana ibrahim fil nasi annabi ibrahim yayi kuwa cikin mutane bil hadi da aikin hadi kama amara Allah kamar yadda Allah ya masa umarni yace ya ayyuhan nasu inna Allah kataba alaykumul hajja fa hujju yace ya ku mutane lalle Allah ya farlanta muku aikin haji saboda haka ku zo ku ziyarci daki gaji an ta gina ki aka ce wanda Allah ya kaddara zai tafi ya amsa wanda ba zai je aikin haji ba kuma yana ji amma yake amsawa saboda haka in ka ji wannan kira baka amsa ba to ba za ka je aikin haji ba duk yadda aka yi ko jirgi ya dauke ka sai ya sauko da shi. amma wanda ya amsa to kuma kafin ya bar duniya sai ya yi wannan aiki ba kasa yake wanda yake son ƙarin bayani ya dubi sahihul bukhari kitabul hadisi ko hadisai na waɗannan lambobi to wannan kenan wa qad razaqa Allahu Isma'ila Allah tabaaraka wa ta'ala ya azuta annabi Isma'il min nafsi mudad daga ma wato diyar mudad ita ce matarsa ta nawa ta biyu ko ta uku Eh, tun da ta farko an ta sake ta mai yiwa ta biyu ma an ta sake ta amma a nan ya tambata mana ta farko ya ta sake ta ta biyu ya kawo ita ce aka ta amma wani littafin tarihi za a ga kaman auren sojan uku ne babu laifi mutum ya aure kaman guda uku kun ga yayi saki biyu kenan idan akwai dalili don ba a son yawan saki idan ka aure ta farko bata maka ba to ba abokiyar zaman ka bace sai ka sake ta ka auro ta biyu in ba ta maka ba sake ta ka auro ta uku in ita ma ba ta maka ba ka sake ta sai dai ka sani za a maka mummunan lamba saboda sai wani ya ji dab da za a daura ka sai ya je ce ma babanta ko zuriya ko wani ya yanke mai zafi eh sai ya faɗa masa ya ce zai sake yar sake ta zai to amma fa ya kamata mu gane kun ga zama da mata wallahi sai hakuri kuma mata ku sani zama da maza sai da sai da hakuri zo mu zauna zo mu bata in ji hausawa saboda tsakanin harke da haƙori ma sabani ake samu wata rana har kawai sai ka ji ka ya tauna harkenka to don ya tauna harken sai ka ɗauki ƙarfe duka rusa haɓarar ayin ka rusa kai ka rusa kanka sai a yi haƙuri haka annabi ya ce yana da wahala ka auri mace a ce ɗari bisa ɗari halayenta ka gamsu da su dole a samu matsala da ce idan ka yadda da waɗansu ka samu matsala da waɗansu to waɗansu za ka yadda da su sai dai cikin abubuwan da ba a yadda da su kuma a haƙura a zauna shine abin da ya shafi mutunci gaba da inda har mace za ta je ta sadu da waɗansu mazaje a waje sannan kuma ta zo ta sadu da kai sannan kuma tana zuba ‘ya'ya to ‘ya'yan na waye wannan hatsari ne ba a haƙuri amma in dai za ta yi abinci mai kyau za a zauna lafiya lafiya amma da daddare wani lokaci za ta kake ka ta ce kana fet daka ka zanyi kai ta ba ta haƙuri ku kwana haka to ka ja bakinka ka yi shuru ko babanta karka faɗa don idan ka je ka faɗa za a zuwa a ce haɓa kai ragon namiji ne ya za a yi mace ta shaƙe ka ta hana kama magana kai ragon namiji ne to kai ko ka jaraba ba sau ɗaya ba sau biyu ba amma ƙure ta ka gane cewa ta fi ƙarfin ka to sai ka haƙura a haka ga wannan ya gwada ran da aka zo da faɗa cikin gida za ta gyatare maka faɗa eh, to haka ake yi haƙuri ake yi <laughs> wannan baiwar Allah wato diyar mudar wanda yake ɗaya ne daga cikin manya-manyan kabilan jurhum da suke zaune a birnin makka Allah ya azurta su da ismai ashara waladan zakara ya'ya goma sha biyu dun maza wahum su ne nabit au nabayo wa kaida wa adba'il wa mibkam wa mishma wa dauma wa misha وهدد وتيمة ويقور ونفيس وقيدما wannan gashi ya kawo mana sunayensu amma waɗansu tarihi sun bata a tarihi waɗanda suka rage suka yi tasiri ba su ta guda biyu ba shi yasa wani lokaci za ga gida an samu zuriya da yawa zai ga mutum da ya haifi ya talatin arba'in shi kalarsa. wani abin mamaki sai ga ɗaya ne kawai zai yi tasiri ya abu duk talatin da tara in ba yi sa abu duk karewa za su yi wanda kuma Allah ya kaddara za a samu zuriya masu yawa daga abin nan sai ka samu dai kaman wasu 'ya'ya wasu mata sun haifi 'ya'ya da yawa wasu mazaje su ma sun yi aure kamar yadda uban ya yi su ma sun haifi 'ya'ya da yawa duk da kasancewa zuriyan ƴa mace ƴaƴan ƴa da jikokinta ba zuriyan ka bane sai dai wajen hubuti da wajen wakafi idan ka sa su to sai ka fayyace wanda kuma mun karanta a babin fikihu amma in ka ce ‘ya'yanka da zuriyanka to ya kan shafi waɗanda suka biyo layin ‘ya'yanka maza ne amma ban da mata sai dai ka haɗa da su saboda ba ka da iko ba za ka yi gadara da jikokinka da wajen ‘ya'yanka mata ba amma kana iya gadara da jikokinka ta wajen 'ya'yanka maza in an samu wani jika ma mai kiriniya wanda yake son ya yi da kai da ki in ya ga dama sunan babansa ma jefarwa zai yi ya sa sunan kakansa kuma ya tafi a haka ko al'ahira an an je ba za mu bincike ba an annabi yula kazin an afinu abdul muttalib abinda annabi yake kenan yace ni annabi ne ba karya ba ya ce ni ɗan abdulmuttalif ne abdulmuttalif kuma kakansa ne amma ya tsallake babansa ya ambaci kakansa aka ce ya halarta saboda haka dikanka in aka tambaye shi kai waye babansa sai ya faɗi sunan kakansa ya halarta amma dikanka ta wajen yarka mace bai isa ba yana yi ma za su kwaɓe ki su ce kai sai ya dawo ya ambaci asalin kakansa to wannan kenan to don haka waɗannan su ne ‘ya'yan annabi Ismail alaihissalam wata sha'abat min haƙula isnata ashara kabila da gare su ne aka samu kabilu guda goma sha biyu sakana kullu hafi makka dukansu sun zauna a makka mudda min na wani lokaci amma waɗansu sun bar birnin makka kun ga da yake Allah ya riga ya kaddara da mun ba daga su ne annabi da fito ba waɗanda suka bar binnin makka ai kamar sun tafi sun balla da su ne tunda ba su da ilimin gaibi eh wa kana jullu ma'ikatihim sai dai mafiya yawan rayuwar su zaka a wancan lokaci a tijara harkokin kasuwanci ne ke san kasuwanci ya dace yana daga cikin abin da musulunci ya yarda mutum ya bi wannan hanya don ya tara kuɗi ba haramun bane amma ka tara kudin halal damun da kasuwanci da noma da kuma kiwo sai sauran sana'o'i su kuma bayan mutane sun yi yawa ne a duniya aka same su saboda haka sana'a idan tana da kyau to shi kenan ka bi wannan sana'a ne domin ka samu dukiyar da za ka tara amma in sana'a ba ta da kyau kamar sata da ha'inci da tuwa-tuwa wannan kuma haramun ne sai mutum ya sake hanya saboda haka kasuwanci suke yi min biladil yaman su waɗannan larabawan da suke zaune a makka ko kabilun da suka zauna a makka wato ya'ya ko jikokin annabi isma'il alaihi salam suna kasuwanci da kasashen yamen wato yamen ila biladi kami wa misra zuwa ga ainihin kasan sham da kuma misra su mantashara ta zai hilka ba'ilu sa'annan waɗannan kabilu suka watsu fi arja'il jazira a ɓangarorin tsibirin larabawa bal wa ila kharijiha mala yace a'a hadda ma wajen tsibirin larabawa wato har tsallake kenan sun tsallake ruwa thumma udrijat ahwaluhum sa'annan kuma sai halayen su ya nade fi ya yahibiz zama a cikin dukkan zamani yau da gobe da gobe suna karewa alaka waye gari babu kolaya yasa kamar yadda kullum muke falle zaga wani ya zo ya haifi ɗaya a duniya in ba ya sa'a ba kafin ya bar duniya sai dan ma ya mutu matan ta mutu shi kuma ya zo ya shekara tamanin ko ɗari ma a duniya babu danginsa ko ɗaya to kaga wannan duniya su riga sun gare babu wasu kuma su yi ta hayayyafa to haka Allah yake tsara tunda ya habu liman ya sha'u yi na san ya habu liman ya sha'u suko na'am saboda haka kuma udrijat ahwaluhum fi dayahid zama illa aulada nabit wa Kaidar, sai ayyan nabit da Kaidar su ne ake kyauta sabatan wato sun rayu na tsawon zamani amma waɗancan su riga sun kare wa kad zaharat hadaratul anbar hakika ce gaban anbar wato ya kai matuka sune abna'u nabi wani bangare na jikokin annabi isma'il fi shimalil hijab a arewacin tsibirin larabawa wa kawwanu daula kawiya suka hada wato daula hukuma wanda take da karfi asimatuha albatara asima din ke headquarters ta shine albatara kamar a ce capital kamar yadda yake falastin capital ko kuma a ce country haka eh tunda country din ma ana kiransu state almadina al'afriya wato wani birni ne wanda yake da kayan tarihi alkadima da ɗaɗɗu alma'arufa wanda yake sananne ne fi jalobe al'urdun a ainihin kudancin urdun ko a yanzu idan kaji sai ka samu waɗannan gine-gine kusan kwanakin baya a jordan ma sai da aka samu waɗansu gine-gine wanda yashi ya rufe garin tonowa aka tono walan suna ce su ba su san akwai gine-gine a wajen saboda ya shi ya rufe wajen don saddu ma'arif da aka yi ai ya halakar da larabawa da yawa ya halakar da su da yawa tun da ya shi ya rufe gini ka kam gaba ɗaya balle dan adam to kaga idan akwai masu rai inda ya ke riga ya rufe su shi kenan hmm. tun da a sahara ya ki yakan taki ba za ka ga ƙarshensa ba sai dai ka ga sararin samaniya to kaga duk inda ya je ya jibgu zai jibgu akan abubuwa da yawa Ya sa ana ake ce ana gudun kwararowar hamada ai saboda su waɗanda suke hamada sun san illan hamada amma kun ga muwanan ba mu sani ba sai dai muna gani jefi jefi yanzu kafin ruwan sama ya miƙe iskan da ake yi ka ji har cikin kunnenka har ko ina iska ya shiga to a can shekarun baya ana samun iska irin wannan ne ai ku saboda bishiyoyin da aka sassare su eh, bishiyoyin da aka sassare su kuma haka kasashen duniya da yawa in kaje in banda irin kasashen su kamar Malaysia da Singapore da Thailand da sauran Indonesia da makamantansu waɗanda yake su ana musu ruwa akai-akai kuma bishiyoyin su manya-manya ne ko an tare su waɗansu ma za su sake girma ba kamar namu na nan ba na to ci gabansu ya kai matuka a wancan lokaci wanda yake idan ka je kudancin jordan yake eh, ne al'urdun ko jordan za ka samu burbudinsu wa kaddana li hadhihi ad-dawla hakika sun miƙa wuya ga wannan daula annabatiya na ainihin wa man bi asrafiha duk waɗanda suke gefe walam yastati ahadun an yunawi'aha babu wani wanda ya samu ikon karya ta koya fito na fito da ita hatta ja ar-ruman har sai da Allah ya kawo rumawa wa qadaw alaiha su kuma sune suka gama da daula sai ya kasance ko labarin ta babu me yanzu misali Sheikh Usman bin Fodi ya zo ya samu wasu dauloli a Najeriya akwai dauloli a Najeriya amma yanzu sun zamo labari sun zamo labari saboda ai ko sarautan gobiyar a lokacin babu sokoto don sokoto daga baya ne ma aka kirkiro ta ai babu sokoto Gobe, sarautan gobe, ita ce take cin gajiyanta ta mamaye ko'ina yasa da zai baka mamaki kusan jihohi da yawa a arewacin najeriya sai ka samu gobirawa saboda da suna da daula mai ƙarfi amma saboda watse wanda aka yi ya sa hannun bautu sai ka same su gobirawa akwai wani sarkin da na ji ana masa kirari ana cin zuriyan gobirawa ya sha rawani ana sa to ka gama ba waɗanda a yanzu ka gansu za ka gane alaƙu cewa gobirawa ba ne a ko waɗansu tuntuni to bale kanin borno kalin barno shi ma da ya zo ya ta mamaya har nan da ya zo ya mamaye shi ma akwai daular da ya samu kafin ya mamaye to haka ne duniya a wancan lokaci wani ya zo ya yi karfi wanda ya fi karfi sai ya murkushe shi ko a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dauloli guda biyu su ne manya-manya kaisar da kuma mai da kisra na farisa da kaisar na rum waɗannan dauloli guda biyu su ne suka yi take a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam har kafin annabi ya zo ya tinkare su ana ce ta waɗannan dauloli ran da suka juyo to yi musulunci sai buzunta amma sai Allah baraka wa ta'ala ya gwada musu cewa ba musulunci shi zai samu ɗaukaka kan waɗannan gashi alif Lamin, sai ce mai gulibatin Rom sai adal al'ar. وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد kuma a cikin shekaru goma abin da faru ce sun karya waɗanda aka zo aka karya su a takaice dai musulunci shi ya karya daular rumawa kuma ya karya daular farisawa musamman a zamanin umar bin al-khattab radiyallahu anhu kuma annabi ya ce idza halaka kaisaru fala kaisara ba'da wa idza halaka kisra fala kitra bada ce waɗannan sarakuna guda biyu in sun halaka ba za a sake yin wani ba kuma hakan ne to ga su irin muqawqis waɗannan wala ganin kanana ne muqawqis na misra da sarkin iskandariya da sarakunan da suka zauna a masu jandar da bahrain kamar yadda zamu ga waɗansu daga cikin su na saboda haka jikokin annabi Ismail alaihi salam sun taba kafa daula wanda ake kiranta annabiyya amma rumawa su suka gama da su وقد جنى طائفة من المحققين waɗansu daga cikin wani ɓangare daga cikin masu bincike na kwakwaf min ahalil ilimi bil amsa waɗanda suke da ilimi na dangantaka su dinnan sun karkata ila anna muluka ali gassana suka ce sarakunan alu gassana kun san mun ambace su a can baya a kabilan alqahaniyuna tunda kun san muna magana ne akan adnaniyuna za mu shiga cikin su qahaniyuna mun ambace sarakunan alugasta wanda suka yi mulki a ƙasar sha wa kaza al haka ma lansarawa min al wal khazraj daga cikin kabilan aus da khazraj ko kuma ina suke a birnin madina waɗannan inna ma kanu min alina bin isma'il suka ce su suna fahimtar waɗannan sun fito ne daga zuriyar 'ya'yan nabis ɗan isma'il alaihi salam wa baqayahum fi tilka diyar da sauran waɗansu bulbulinsu wanda tarihi ya shafe su wa ilaihi malal imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihi zuwa ga wannan ne imam al-bukhari ya karkata a cikin littafinsa na hadisai faqad da baban unwanu hakika ya kulla babi wanda unwanin sa ne? nisbatul yaman ila isma'il alaihi salam yace dangantakan mutanen yaman zuwa ga annabi isma'il alaihi salam saboda haka wannan ya gwada akwai yamana wanda suka zauna daga baya kenan sun fito daga zuriyan annabi isma'il kamar yadda muka ambata jurhum inda suka zo ai sun zo sun same shi yana yaro ne karami kaga wannan ba za a ce zuriyarsa bane kuma jurhum din nan daga ina aka je suka fito wace sun fito daga kasan yemen ko da yake akwai tarihin da yace a wajen suke aka same su wannan ya gwada makka ashe da can makka akwai waɗanda suka zauna daga baya kuma rashin ruwa ne ko kuma bushewan waje ne suka kare kakkaf gaba ɗaya har zuwa lokacin da annabi isma'il aka zo da ki yana dindiri da mahaifiyarsa hajar aka zo aka ajiye su su biyu ba wani mahaluki a wajen wannan shine abin da ingantaccen hadisi ya tabbatar shi yasa ya samu iko a wajen kuma har Allah tabaraka ta'ala ya kaddara zuriyarsa ta hayayyafa aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun san wannan duk shimfiɗa ne saboda tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun san babban mutum sai babban magana ayaya sai an dauko tarihi mai fadi amma an ka an dauko tarihi an tike to karamin mutum ne wannan amma babban mutum sai ka ji har ka gaji da bayanan hakan ma ana takaitawa ne na'am wa tadalla alayhi bi ba'd al ahadith kuma ya kafa dalilai da waɗansu hadisai wa rajjaha al hafiz ibn hajar fi sharhihi al hafiz ibn hajar al asqalani shi kuma a cikin sharhin sa ga sahihul bukhari wato yarin da yadda annaka hafana min ali nabi ibn isma'il alaihi salam yace qahtaniyawa ma yace zuriya jikokin annabi isma'il ne alaihi salam wannan kana son karin bayani sai ka dubi sahihul bukhari kitabul manaqib babu nisbatul yaman ila isma'il a waɗannan hadisai fathul bari shi ma mujalladi na shida wanzur nasabu ma'addin wal yaman al-kabir lil kalabi imam al-kalabi wa tarikh ibn khaldun da sauran makamantansu wa amma qaidar amma ki ɗayan qaidar waɗanda suka rage bunu isma'il dan annabi isma'il falam yazal abna'uhu bi makka ki ƴaƴansa ba su gushe ba suna binnin makka yatanasaluna hunaka suna ta hayayyafa a wajen hatta kana minhu adnanu har aka samu adnanu waladuhu ma'ad wanda ya haifi da ma'ad ومنه حفظت العرب الأدنانيون أنصابها saboda haka daga ma'ad ne su larabawan yuna suka ainihin wato kiyaye dangantakar su saboda haka su suna iya fada to amma almuhim abinda ake magana ne. waɗanda suke na baya-baya za su iya faɗin zuriyar amma na can farko yana da wahala ko yanzu an sa ka gaba malam usman aka ce ka faɗi kakanninka guda biyar ko shida in ne ba a rubuce ka samu ba za ka iya faɗi ba eh. saboda yayi akwai boko sai dai kakannin ka guda kida a lokacin ina jin babu boko sosai sai dai rubutun a tun tunda kakannin ka guda kida akwai musulunci to kaga in mutum ya tashi daukowa in ba rubuce samu ba ba zai sani ba za ka iya tashi ka samu kakanka amma zai yi wahala ka samu baban kakanka balle kakan kakanka me yi an ka samu kakanka kana iya ce wane ne babanka ya ce wane shi kuma waye babansa ya ce wane ya ce waye babansa zai ce tashi ka tafi zama da kuri shi za ka yi eh amma da ana rubutawa ana rubutawa to sai a samu sauki waɗanda aka fi rubutawa su ne za ka samu sarakuna eh, sarakuna su ana kiyayewa saboda mai saboda sarauta kuma sun yi maintaining din wannan saboda kar bare ya shigo musu shi yasa aka yi maintaining din haka sai ta yi wane ne dan wane wane ya hada zuriya da wane wane kaza da kaza da kaza haka ne wane ne jigon su wai jigon ne wane kamar yanzu yadda aka ce annabi Isma'il yana da ƴaƴa goma sha biyu goma din nan duk zuriyar su kusan sun kare sun tarwatse guda biyu ne kawai suka rage guda biyu kuma ɗaya ki ya fi shahara waɗanda suka zauna a makka ba su bar makka ba har lokacin da Allah ya kaddara manzon Allah zai bayyana a cikin to shi yasa ya dauko mana karatun tun daga tun Allah ya sa mu dace na'am wa adnan huwa al-jadd al-hadi wal-20 amma adnan din fa da muke magana shine fa kaka na 21 sai silsilatin nasab an-nabawi a cikin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na 21 Ai kaga zamanin da nisa. Wakarwar wadda Anahu sallallahu alaihi wa'alihi wa sallam ka na izanta saba. An rufe a cikin hadisi sai dai hadisin yana da rauni. An ce Annabi dan zai faɗi dangantakarsa, babala da Adanan ya tsaya akan Adanan yunufi ku yakan kame ya yi shiru, kowai Kulu yakan ce ka zaban na sabona masu danganta kafin ya karya. Saboda 'yan abin ya yi nisa, cokaliya za a shiga. yasa malamai da yawa suka tafi a kan cewa guda 21 nan dai ana kyautata bato ne haka ne yake amma abin yayi nisa me yasa manzo Allah bai bada muhimmanci ga wannan ba saboda in ya bada muhimmanci ga wannan duk mutumin da ya zo ya kasa faɗin sunan kakan kakansa da baban kakan kakansa to sai a samu matsala yasa musulunci ya kauda kai akan wannan kuma har yanzu yaro ko ɗan zina ne kun ga bai da zuriya ko ɗan zina ne inda mutumin kirki ne to ranar takin alkiyama bai da matsala ya eh, bai da matsala idan kamar yadda kullum muke fada idan ɗan zina ne gara wurga ki wani waje inda ba su san shi ba akan a bar shi a inda aka san shi eh, saboda akwai damuwa ko mace ce ma a wurga ta can tunda ba za a zo ana takurawa ana ce kaza kaza ba ana bugo muku waya eh an ga wacce abin nan kawai ku auren da ita ku samu wani limami mun ba ku dama shike nan kawai a yi aurenta saboda me saboda kada ƴaƴanta da jikokinta su samu wulakanci sa aka ce yayi haka amma mutum akwai ubansa yana nan da ƴan uwan abin nan ubansa da wannan kuma kar ku ba shi aure sai kun gita da shi eh idan ubansa dan wuri ne to a bincike shi shi ma duk mai yiwa in je ya sayo kara biyar ma ubansa yakan dauki biyu shi ma ya koya yasa idan babansa mutumin kirki ne to ana gani shi ma ana tsammanin mutumin kirki ne sai dai don sabanin haka ya bayyana yasa in kai yarantanka ba a lissafi da yarantanka lokacin da ka girma ka zamo dattijo to wannan shine ake considering din sa amma abin da yake baya ba a lura da shi yasa in ka zamo dattijo ko ka kasa barin tsiya to karka yi daga ya fi saboda zai affecting din zuriyanka zara kawai in ka tuna da wata tsiyanka zai can barikinku inda ka koyo eh, inda babu kowa shi din ma ba zai hana yanka je lahira kai karin bayani ba sunan abin da bai dace ba ne ya bai dace ba wannan shi ne na don haka fala ya ta zuhu. huwa annabi baya wuce a adnan kamar yadda aka ce sai dai wannan an ce a dubi ku sabari na imamu sabari sai dai malamai sun ce hadisin bai inganta ba eh. wa ba jam'un min al'ulama. Ya sa a nan mala ce waɗansu malamai sun tafi ila jawazi raf'in a da adnan su sun ce ya halarta. wato a ɗaga dangantakan annabi ya wuce adina sai mut'isina lil hadith al mashar ilai. sun ce wannan hadisi mai rauni ne to tunda mai rauni ne ba hana ba ana iya wucewa walakin walakin nahum sai dai su dinna ittalafu fi hadha al juz'i min an nasb wato sun yi saɓani dangane da wannan bangare na dangantaka ikhtilafan la yumkinu al jam'u bayna aqwalihim yace sabanin da ba za a iya hada zantukan za mu samu nasaban annabi din zai ambata mana har guda 21 shi ma anan zai tsaya zai ambata mana bakar malal muhaqqiqul kabir amma ɗaya daga cikin masu binciken kwakwaf manyan masu binciken kwakwaf al'allama alƙadi muhammad sulaiman al-mansur turi rahimahullah shi kuma al-mansur turi sulaiman mansur turi eh ya tafi ila tarjihi ma zakara hukmu sa'ad ya rinja yadda abinda ibn sa'ad ya ambata a cikin littafin sa wallazi zakarahu tabari wanda imam tabari ya tabbatar ya ambata wal maqudi da al maqudi wa gairuhuma da wadansu su fi jumlatil aqwa a cikin zantukan da suka kawo wa huwa anna baina adnana wa baina ibrahim suka ce tsakanin kakan annabi na 21 da annabi Ibrahim alaihi salam suka ce 40 aban uba ɗaiɗai guda arba'in ne ta hakiki da ke a bincikensu amma akwai safani sai dai abinda suka firin jayarwa ke saboda haka tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ainihin kakansa annabi Ibrahim tun da wani lokaci yana tambayar sai ce ni jikan annabi Ibrahim eh ni jikan annabi Ibrahim ne tsakaninsu iyaye guda nawa guda 61 guda 61 to 61 din nan kana ganin shekaru nawa shekarun da yawa wa sayati yace karin bayani zai zo a gaba anan lamba ta daya a ƙasa yace as-sabaqatul kubra li ibn sa'd litafil tarihi ne babba wa tariqu tabari to ga na yayansa imam tabari yayansa ne ma ko kakansa mu ce ibnu jarir tabari eh ibn jarir sabari tun da shi yaro suna ya shekara ta ɗari uku da wajen goma ɗari uku da goma bayan hijira ɗari uku da goma tsakaninsa da annabi shekaru ɗari uku ne kawai imamu sabari abul mufassirin wa murujo zahab lil maqudi wa tarikh ibn khaldun wa fathul bari wa rahmatul lil alamin lakin yana ambato da shafi ko da ke wani lokaci yana da kyau mu karanta shafin ko a sabaqatul kubra li ibn sa'ad al juz al-awwal awwal safha na nawa 55 wa tarikh at-tabari al-juz' الجزء thani safha 272 ila 73 wa 200 wa muruj adh-dhahab ومروج الذهب للمسعود juz' الجزء thani safha 273 إلى 274 وتاريخ ابن خلدون في الجزء الثاني أيضا آه، النصف الثاني صفحة أو رقم 298 وفصل الباري في الجزء الثالث صفحة 622 ورحمة للعالمين في الجزء الثاني والسابع والثامن صفحة ما بين 14 و 17 sai dai kun san لك lokaci falin haka ni dai na akwai kuma yadda ake karanta lissafi a wani tsarin ba a nan na karanta su biyu su larabawa sukan fara ambaton karami wani lokaci sukan fara ambaton mai yawa waka tafarrakat butunu ma'addin sai dai an samu duriyar ma'ad sun hayayyafa min waladihi nizar daga ɗansa nizar kila lamya kulle ma'adin ma'addin waladun gairu aka ce ma'ad baya da ɗan sai shi kadai kamar yadda aka samu adnan shi ma ɗansa guda ɗaya ne ne ma'ad to ya ɗaya ɗaya ɗaya ne amma kuma daga baya kuma sai suka zamo duniya gaba ɗaya fa kana li nizar arba'atu aulad amma da ne zuwar yana da wato ya'yaye kaman guda hudu tasha'abat minhum arba'u kaba'il azima wanda daga gare su aka samu manyan kabilu akwai iyad wa anmar wa rabi'a wa mudar to mun fara gangarowa wanda yadda mu yi abun nan rabi'a wa muda su sun fi shahara wata rana annabi yana zaune sai wasu mutane daga ƙabilan mudar suka zo su sun bar makka sun koma wani waje amma da annabi ya gansu saboda tsaban yunwa sai da ya kusan kuka kusan ana samun haka shi ne ya shiga ya fito ya zo ya hau membari ya yi jawabi ya ce a tara musu taimako aka tara musu taimako daga kabilan muda za mu samu a gaba da kuma rabia wa hazani ne, kun ga waɗannan guda biyu rabia da muda kuma lazani kasurat butunuhuma su ne aka samu zuriyarsu suka hayayyafa wata fa'ad a kuma aka samu raftunansu kuma suka yalwata fakana min rabi'a daga kabilar na kabila abun na rabi'a aka samu dubai'a wa asad wa min asad anza wa jadila wa min jadila alqaba'il alkasira almashhura har yanzu da kabilan jadila aka samu kabilu masu yawa shahararru mislu abdul kayf wan namir wa banu wa'il alladhina minhum bakar wa tagyid saboda haka haka suka yi ta hayayyafa ya za muka ce in aka ya ka ɗauko abin nan ba ana ce hausawa akwai banza bakwai ba akwai hausa bakwai akwai banza bakwai ko to can ma a can gefe akwai banzan banzan kuma bakwai to <laughs> haka za a yi ta samu suna rarrabuwa daban-daban to haka ne wa min bani bakar a bani bakar kuma aka samu banu kai wa banu shaiban wa banu hanifa banu hanifa su ne waɗanda suka zauna ƙasan yamen suka sake komawa yemen tun daga cikinsu ne aka samu annabin gariya kai masul kaza shi ma za mu samu ƙarin bayani can gaba duk yana kawo mana waɗannan sunayen ƙabilu ne mu haddace na haddacewa saboda in muka je can yana ba mu labari ba sai mun sha wahala ba wai duk mu gane alaka eh amma an shiga wani kwanan fa dagula mai ke eh an shiga wani kwanan dagula mai ke na wa banu hanifa wa ghayruha amma ga amma kabilan anga faminha alu sa'ud muluk al-mamlaka al-arabiyya as-saudiyya fi hadha zaman yace sarakunan mulkin saudiyya su kuma sun fito ne daga kabilan Anza. kuma an ce kaman an ce da gauraye a cikin yasa wadan suke ganin a cikin su akwai ruwan turkawa yasa waɗanda suke alu sa'ud su suna ta wajen riyad ne idan suka zo wajen makka da madina ba za su iya zama ba saboda iyayensu na can sun tafi da su ta bangaren riyad sun je sun zauna kamar yadda shi ma wanda yake zaune makka da madina idan ya je can ba zai iya zama ba kamar mu ma a yankinmu ne nan yanzu wanda yake cikin sahara sai ya je inda ake ruwa a 24 hours za a yi ruwa kamar na awa goma to ya zai iya rayu kaga sai rikin lafiya ya ta kama shi sai dai ya zama masa dole a doctrine din wannan to haka ne saboda haka sarakunan saudiya na yanzu wanda suke mulkin saudiya daga kabilan anza suke to kaga tun daga kabilan anza suke kuma zuriyar adanani ne bare da gaske yasa wani lokacin suka je suna jawabi za ka ji su ko dan sarautan ba za ga yana idda yana gwada maka cewa annabin ma danginsa ne don ni yuna ne zuriyar annabi isma'il ne sune al-arabul musta'riba ina fata an gani wata sha'abar qaba'ilu mudar su kuma kabilan mudar sun karkasu ila sha'abatai ne azimatai ne zuwa ga bangarori guda biyu manya kaisu ailan bunu mudar wa fatunu iliya bunu mudar waɗannan mutane guda biyu samin kaisu ailan banu salim wannan akwai su a cikin abin nan banu salim a gefen madina abinin madina wa banu hawazin wa banu sakif hawazin hawazinawa da sakifawa ta bangaren fa'ifa saboda haka muka zo za mu yi bayani yadda manzo Allah ya fama da su bangaren zaifa tawazinawa lokacin da aka je yakin hunain farai da gaske su ne waɗanda suka hau kan bishiyo abin nan suka hau kan duwatsu saboda hanyoyinsu wajen yana da duwatsu da suka je annabi yana zuwa ga hanyar da yake zuwa shine suka hau kan duwatsu manzo Allah kuma yayi fatuwa maka akwai sabbin musulunta duk sun bishi runduna ne yawa aka ce manzo Allah bai taɓa fita da runduna ya je da ita yaƙi kamar na ranar ba saboda haka na gaba su sun manta ma yaƙi za a je kawai sai taɗin su suke yi suna ce lan nuglabal ma min qilla ashe ba su san cewa ba nusa kif da hawa zinawa suna kan duwatsu ba da kifiyoyinsu sun yi reji. tunda idan za ka biyo dole ka biyo hanyar da ke tsakanin duwatsu su kuma suna can sama kuma duk wanda ya tashi a cikin duwatsu a guje zai hau kan dutse kai ko kafin ka hau shi ya riga ya riga ka hawa to a cikin a cikin sunafin nan sahabban annabi wane ne ma yake hawan dutse cikin sauki akwai wanda ke hawan dutse cikin sauki shi yana iya tsere da doki bare da gaske akwai shi shi ma mun karanta ki a cikin umda lokacin da aka zo aka yi sata a birnin madina ya ce aje a faɗa ma annabi shi zai bi a ai da ƙafa ya bi su amma sai da ya tadda su idan sun karkata sun zuba a guje shi kuma sai ya sha kansu ya ce shi Allah ya kore masa hawan dutse a guje kamar yadda zai sauko haka yake hawa yanzu kai in baka zauna ma kusa da dutse ba ma baka san yadda ake hawan dutse ba duk garin nan babu dutse ko akwai ai babu da lokacin da annabi ya je da runduna sau suka ga na gaba suna ta taɗi sai suka ce ma junansu ku bari sai sun shigo da yawa yadda babu inda za ku tsaye da gefe da gefe maza Allah yana can baya na gaba suna ta taɗi na nublabal yau min illa suka ce yau ko duniya ne za mu yaƙe ta yadda muke da yawan nan ba wanda ya sai sau eh ka za a harkan addini wani lokaci haka wanda suke gaba gaba akwai cika baki kawai sai suka ji ruwan kifiyoyi daga wannan kabilan da muke magana kawai ta ko'ina su ne aka watse wasu ma suka dawo suka haɗu da annabi suka buge shi suna neman wajen gudu Allah kuma yana daɗa yin gaba saboda annabi baya gudu a wajen yaki duk yadda aka yi annabi ba zai gudu a wajen yaki sun Allah ya kaddara za a kashe shi za a kashe shi kawai amma kuma Allah bai tsara haka ma annabawan ka wa banu sa'sa'a akwai banu sa'sa'a wa banu gaffan da banu gaffana wadan sun ce yasa aka samu gaffaniyawa an samu auratayya da alaka tsakaninsu da yahudawa yahudawa zuriyar annabi saka ne larabawa zuriyar annabi isma'il saboda haka 'ya'yan bafanu ne kamar yadda aka ce babbar bare da bafi latani ayan babba nune ko sai sai waye wane ne babba to wane ke nan da babba wane eh to amma su waɗannan nasu zahiri ne ba almara ba ce ومن قطان أفس وزبيان وأشجى وآثر ومن إلياس بن مدر daga ainihin ‘ya'yan Ilyasu bin Mudar, akwai tamim bin murra wa huzaila bin mudrika wa banu asad bin kuzaima wa batun wa batun kinana bin kuzaima wa min kinana daga kabilan kinana aka samu quraish wa hum auladu fihr bin malik bin nadr bin kinana saboda haka wannan koda na fassara ma yadda aka fala da larabcin haka za a faɗi zuriyar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wasallam wankasamat quraishun ila qaba'ila shatta sai dai kun ga quraishawa ma kuma sun kasu yanki yanki daban-daban min ashhariha daga cikin waɗanda suka fi shahara ashhariha akwai jama akwai sahan akwai adi adi kabilar su bayan su Umar bin Khattab kwarai da gaske banu adi yana da kyau na baya bayan nan mu dari dike su akwai makzum akwai banu makzum ko kuma sai Allah ya kaddara manyan mutane ne a cikin wannan kabila ba banu makzum manyan mutane ne sharaf accidentally kawai sai aka samu wata babbar mata a cikin yan uwanta da yan uwanta duk manyan mutane ne amma ita kuma halinta idan ta karbi aron abu sai a zo a yi ta rikici da ita ta ce nata ne abin yayi yawa a zamanin annabi sai maza Allah ya ce a yanke hannunta barauniya ce abin ya dame su aka kama kafan annabi ya ce wallahi ba zai yi ba ya ce lau anna fatima ta binta muhammadin sarrafat ya ce lafafatu ya daha ya ce ko fatima ta tsiyar muhammad aka ce ta yi sata ya ce zan yanki hannunta balle wannan Wace yasa yake son a rike kabilu amma duk tushen su ɗaya ne zannan akwai taimun akwai zuhura zuhura kuma fa kabilan matan manzon Allah nana Khadija bintu Khuwailid radiyallahu anha nana Aisha ce kawai matan da bazaura ce ka aure ta ba ƴan mata ba eh? kuma ita kaɗanta ta abin amma duk lokacin da ka tuna ta sai ka ambace ta manzo Allah ya ce ayya da ta taimake ni da dukiyanta a lokacin da mutane suka yi watsi da ni suka ƙi ni take kuma duk ƴaƴana da ce in man da guda ɗaya duk ita ta haifa min ƴaƴa za a yace in manta da ita shi ne malamai suka ce wani lokaci shagube yana da kyau domin ya yi shagube mana na aisha ne ba ta taɓa haihuwa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to me mata biyu ko uku wato ka koyi basiran yadda za ka rinka murkusa mata da magana Eh, na ga masu mata ɗaya sai suna wani abu to sai na faɗa eh su saboda a tsome mata ɗaya ki zai san yadda zai yi ya fasa ba duk abin da aka ce masa zai ce yes ne ne mata ɗaya duk abin da aka ce zai ce yes ne wani kuma yana dariyan yake saboda ya san sama mata matarsa da yake to gani <laughs> Allah ya kyauta eh ah, to a yanzu a nan annabi ba ai magana ya faɗa maka saboda ita bata taba haihuwa da annabi ba ita wancan ta haihu ya zaki ki hana ni an batonta kuma ta taimake ni a lokacin da mutane suka yi watsi da ni ya sa ma manzo Allah da ya aure ta bai mata kishiya ba sai da ta bar duniya tukuna sannan ya aure wata mata amma da ranta bai mata kishiya ba ya sa kana da mata guda ɗaya saboda tsaban kyautata maka da take yi inda ba cutar ka take ya boye ba eh na wa batul qusay bin kila, sannan ga zuriyan qusay bin kila, wa hiya abdul bin qusay abdul banu abdul وأسد بن عبد الأزى بن قسي وعبد مناف بن قسي وكان من عبد مناف أربع فصائل ننكم أكسامو فاندروري قداهدو عبد شمس سوانيني عبد شمس ذريا عثمان بن عفان كنا رضي الله عنه ونوفل والمطلب وهاشم وبيت هاشم كنت جدا هاشم هو الذي اصطفى الله منه سيدنا Muhammad bin Abdullah bin Abdul bin Hakim sallallahu alaihi wa sallam to ga inda manzo Allah ya fito daga wannan zuriya eh anan ya kamata mu dakata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh